إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadan a wannan majalisi na darul unguwar gardimare babban layi garin jihar borno a kusan muna daren mun yi azumi sha tara muna daren ashirin ga watan ramadan daren ashirin ga wata ramadan kuma shi ne daren alhamis hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren ashirin da ɗaya ga watar hudu watar april ko abrilu Miladiya shekara da ashirin 2022 a muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam kusan muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam karatunmu na jiya mun tsaya ayar da allah madawacin sarki yake cewa fas'alil karyatar lati kunna fiha wal ira lati fi ha, wa ina inna Ayata tamanin da 82 kafin akwai wanda ya turo takarda ya ce wani ne ya bani bashin masara buhu hudu bayan wata uku sai na mayar masa sai da sai na mayar masa buhu uku ko eh, wani ne ba ni bashi masara buhu hudu bayan wata uku sai na mayar masa sai eh, da ya sai na mayar masa sai ya ce mu wani alheri zan mishi ne sai na ce fada sai ya ce zan ba su dubu goma sai na ba shi shin menene hukuncin hakan ko ina so a bani shawara ya zai tun da abin ya faru adam bai dace ka bashi ba tun da ya nemi masara buhu uku ya ba ba bashi masara buhu uku buhu uku za ka bashi iya ce sai ka sake bashi wani alkhairi ya zanto kardun wa sharkun to wannan bai halatta ba illa iyaka abin da ka karɓa shi za ka bayar mishi sai dai in ba shi ya roƙa ba ya baka bashi da ya baka bashi kawai da ka tashi mayar masa sai kai masa alkhairi a gashin kanka to wannan sai ce ba haramun ba amma shi ya lazumtar maka lalle sai ka bashi to kaga wannan an shiga abin da yake haramun kamar riba amma ba shi ya nemi kare ba ka kara masa wannan babu laifi don annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ce sahabbai su bashi bashi har ko kuwa ake na kawo bashi kowa yana son shi ya bayar ranar da zai biya yana ihsani wa kashin kansa ba tare da an lazimtar masa ya bayar ba ko ba tare da an sa shi ba sai dai wannan gabar za mu yi mu ce to akwai irin bashin da yake dadewa bashin da yake dadewa ina jin kwanakin baya a karatunmu na bukhari akwai lokacin da aka yi mana tambaya makamancin haka cewa mutum ne ya ba wa wani bashin ko dubu hudu ne to amma dubu hudu ya fi shekara shirin to sai yanzu zai biya ka gana samun irin wannan matsalar wani zai ga iyaye su yi wani cinikin fili naira arba'in ko ba ka bane ko ba a biya ba ya ɗabi shekaru da yawa haka to ina jin dama ni a duk lokacin da mas'aloli suka zo min na fatowi, to ina kokarin tuntubar malamai wayanda suka karanta wannan fil wanda baya yiwa wai ka ce mutum ya zanto ya zama bahar a kowane bangare kowa da bangaren da ya karanta to alhamdulillah lokacin mun kira dan uwa dr jamil zarewa sai ya ce 2004 ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarar sheikh jibril dr sheikh jibril yana lacca sai aka masa tambaya irin haka a 2004 ta yanzu muna 2022 shekaru wajen goma sha takwas da suka gabata sai Sheikh Jibril ya ce ire-iren wayannan bashin a ka'ida in ya daɗe da yawa to ana sa da kudin da galibin kasashen duniya suke dogara da ita ina fata an gane kuma kudin kasar da ba a canza ta shi da sai ba da misali sai a ce to lokacin dolar dala nawa ake sayan dala ina fata an gane misali a lokacin misali ba in dala naira ɗari ɗari ne dubu hudu zai sai dala arba'in to yanzu sai a yi cinikin dala arba'in sai bada ba da kuɗi kan ya kai ɗari hudu da abu an gane kuto ire-iren nan ishu na bashin da ya shekaru kwajaja to haka za a daga warware shi wallahu alam arama muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam jiya da mun yi rabin aya da yau ma za mu sake tashi a kansa was'alil qaryata allati kunna fiha na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون نعم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الهزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وهزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزدات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين جزاك الله خيرا a kusan ƙaranma ya jawo mana ayoyi akwai wanda yanzu ake bani ya tura tambaya a sunansa muhammad a sadiq wanda kafinsa akwai wanda ya kamata mu miƙa musu gaisuwa da fatan alkhairi da suke mana akwai malam hamza mubi daga darul hadith mubi kasuwar barkoro muna ganin sakonninsu na karfafa gwiwa da addu'o'i na alkhairi Allah saka musu da alkhairi akwai Alhaji Kabir shi ma mubi akwai kuma Malam Abdulhakim Hassan Gana. daga kasar Gana yake kuma ɗalibi ne mai hazaka kwarai da gaske yakan yi mana addu'o'i na alkhairi kwarai kuma yakan tura tambayoyinsa akwai Malam Ibrahim Ghana amma dan gane ne amma yana zaune a ƙasar netherlands wanda yana tura karatukan na a guruf sama da ɗari a can ƙasar netherlands ga wayanda suke magana da harshen hausa kuma yana ƙarfafa mana gwiwa kwarai da gaske kuma akwai ɗansa da yake barin addu'a kan ɗan afuwan ya ce mun sunan ɗan yakut yakut in ba manta ba to muna addu'a Allah ya shiryar da wannan yaron da sa shi mai ladabi da biya wa iyayensa da dukkanin iyayen da suke fama da irin wannan akwai dattijon arziki kuma hamshaki malami malam umar gedi daga kwaya dattijon arziki ne ko malami ne amma mai boye kansa kware to muna godiya kan sakonni na karfafa gwiwa akwai alhaji hassan lawan shi ma mun ga sakonsa na karfafa gwiwa da su sakatare da sauransu muna addu'a Allah ya muku albarka gaba daya wajen kuma Muhammad ya Sadiq ya ce assalamu alaikum barka da waraka fata alkhairi da fatan kuna lafiya ya sai na yi wa malam fata alkhairi Allah ji kan iyayenka tare da naku da dukkan musulmai duniya musulmai musulman duniya malam tambaya ta ita ce a daren nawa na ramada ake fara kiyamun laili ko tahajjud yaya ake shiga idigami ko yaushe ake fita daga mai tsaron ronka muhammad gwani biyu a shi itikafi shi musulunci bai gima ma ko ramadanin gaba ɗaya ka shiga ka yi a ciki kana ɗauka wai sai goma ƙarshe ne kana iya shiga ka yi kai ko ba ramadan ba ma kana itikafi tana annabi ya taba barin itikafi a ramadan ya zo bayan ramadan a watan shawwal saboda haka ko da yaushe ana itikafi haka nan rayar dare na tahajjud in ka so din ramadan ma ka rayar da shi an gane ko sai dai in kana son ka raya goma karshe wasu na iya fara yau mu yi azumi sha tara ana dare ishirin sai su yi wa ya man ta'ajjala ya fara a dare yau yayi wa manta akara ya fara gobe yayi wanda sai da aka yi 25 ma ya yi sai da iya shagalinka ka iya ladan ka kaga yanzu ka shiga daren 20 ko wata ya kare 20 da tara kana da goma ka saboda haka kawai ka'ida limanin ta ga wanda ya ji tsoron allah shi kenan saboda haka Allah sa mu lafiya mu gama lafiya ku je shiga itikafi ko gobe za mu shiga insha Allah ta'ala was'alil qaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun a babban facebook na gidan annabi yaqub lokacin da aka kama bilyaminu da laifin sata kuma ya zama bawan minista ai yace ba zai koma gida ba ko sai baba ya bada izini ko Allah ya yi wata hukunci amma su gaya wa baba gaskiyar zance su ce ya abana innabnaka saraka ya baba ɗanka yayi yi sata mu ba mu shaida ba sai abin da muka gani ko ba mu san gaibu ba ya baba wasu alil karyata ka tambayi garin alati alati kunna fi garin da muke ciki to jiya sai muka ce tambayar garin yana ɗaukar ma'ana bi ko tambayar mutanen garin ko tambayar garin da kanshi sai muka ce yana iya yiwa duka biyu ko yana iya ma'ana yana iya yiwa tambayar mutanen garin ko tambayar garin sai muka kawo dalilai guda goma wanda ya nuna annabawan Allah suna da mu'jizar da suna iya magana da non-living ya ba su amsa yadda annabi ya umarci duwatsu tsakuwa suka yi tasiri a hannunsa haka ya ta wata dutse da tana masa sallama da sauransu kuma annaba Allah suna iya magana da dabbobi da ire-iren haka kuma su ba su amsa wannan duka mu shi muka kawo don karfafa fassarar a tambayi garin wasu alil karyatar da tukun na fiha wal ira lati na fiha abinda ya rage mana a wannan ayar shine wa inna la sadiquna jama'a kalmar wa inna la sadiquna yan uwan yusuf sai da'awar gaskiya wa babansu sai da'awar suna da gaskiya a wannan surar a wurare guda biyu wannan shi da wuri na biyu ɗin amma in ka dubi yadda suka yi bayani salon maganar to za ga nan iya bambanta da na baya don na baya ina jin ayata sha bakwai bayan sun je sun jefa yusuf rijiya suka zo suka ce ya abana inna nafta biku wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akala dhibu mun tafi muna tsere tsere muka bar yusuf a wajen kayan mu sai kirkece ce cinne shi to kaga anan sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana dama ba amince mana za ka yi ba walau kunna sadiqin ko da mun kasance muna da gaskiya to kaga anan su yi da'awar suna da gaskiya amma a da'awar ma da suke mara gaskiya ko a ruwa sai yayi zuba ya to su karya suke yi don suka ce wa ma an tabi mumini lana ba za ka amince mana ba walau kuna sadi ko da ma muna da gaskiya ba za ka yarda ba ballantana ne ba mu da gaskiya kaga shi yasa shaddin sun kawo da lau lau babu taukidi a ciki ba rantsuwa ba karfafawa kawai sai suka ce wa ma an mu'minin lana walau kunna sadiqin an gane ko haka suka faɗa to anan abinda za marhaban abinda za mu duba anan na nan kuma jama'a ba su yi irin wannan magana ba ƙarar suka faɗa wa inna ne la sadiquna wa inna kuma lalle mu la wallahi sadiquna muna da gaskiya to kaga anan tabbas za mu ci akwai gaskiya tunda sun rantse ko ba anan ba su ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ba kawai suka ce wa inna la sadiqin wallahi muna da gaskiya an zargi Binyaminu da sata kuma an ibi kayan da ya sa an ka a idon mu an cire kayan satan an yanke masa hukunci ya zama bawa kun fahimci wannan a ah, suratu yusuf sura ce take karantar da mu tsabagiyar faɗin gaskiya da yin gaskiya ina fata an gane don yusuf shi ma ai an nuna gaskiya ta tseratar da shi wa in kana hu qudda min duburin fa kazaban wa huwa min as-sadiqin da aka masa sharrin zina lauya yace a duba rigar yusuf in ta baya yage to shi ne da gaskiya tana so ya lalata da ita yana gudu ta jawo rigar ta baya sai ta ya masa ta baya kuma da aka duba rigar ya yage ta baya ta karbe shi aka ba shi gaskiya kuma da aka je tsohon fursuna ya je prison yi wa annabi yusuf tambaya akan mafarkin sarki me yake yusufu ayyuha siddiqu yusufu ya kai mai gaskiya na fi sab'i bakaratin simani ya a hunna sabul shi da shi sun sansa da gaskiya yana faɗan fassarar mafarkin cewa shekara bakwai nan gaba za a yi fari to tuna sun sansa da gaskiya sai aka karɓi shawarar saɗin hannu biyu sai aka shiga tanadin abinci an gane ko da sauransu kuma in ka dubi surat yusuf jama'a ya nuna mana duk wayanda suka yi karya a su ya tono matar azizu misra da ta yi wa yusuf karyan zina su ya tono tun da haka yusuf a arita na haza wasu firin da zambiki in nake kunce min alkhafi'in kuma kala timra abdul azizi matar aziz min suna ta ce al'ana a salam yanzu kan gaskiya ya bayyana kenan daɗin karya ta yi yanzu gaskiya ya bayyana yan uwan yusuf kuma da suka salwantar da yusuf suka yi ta karya su ma asirin su yanzu ya tono yusuf ya bayyana an gane ko amma yusuf da yi gaskiya ga gaskiya ta yi masa ragama jama'a kalmar wa inna la sadiqun yadda Allah ya faɗi magana suratu yusuf muna mata karatu ne yadda Allah ya kira ta don Allah yayi magana biyu akan suratu yusuf na farko laƙar kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'il in ka karanta suratu yusuf da abubuwan da suka faru da yan uwansa akwai dimbin darussa dimbin wa'azoji ga masu tambaya Haka nan karshe ladar kana fi yin ibratan da ulil albab ma kana yusa yusara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi lalle hakika cikin kissosin annabawan Allah akwai abin lura sai za zagu muna karatu muna jakin sai a yi haƙuri don muna son mu rika kwakulan darussan da yake ciki jama'a kalmar wa'inna lalle mu kuma lalle mu la sadiquna wallahi masu gaskiya ne yana nuna mana girman gaskiya jama'a gaskiya hanyar tsira ne gaskiya kogi ne amma kaɗan da suke nutso zuwa ga ƙasarsa gaskiya yana kai mai gaskiya don gaskiya matsayin da baya kai mai ƙarya don dabara da wanda ya ɗau ƙarya yana tabi da barbaru ya cimma wata buri wanda ya ɗau gaskiya to mai gaskiyar zai cimma burinsa duk da mai ƙarya zai riga cimma buri amma burin da ya an cin masa ba za a daɗe ba siri zai tono ɗan uwa ka shuka gaskiya za ka girbi yarda da amana gaskiya shine sirri da bayyananka su zama daidai ubangiji ta'ala ya umarce mu mu yi gaskiya kuma ya kwadaitar da mu gaskiya kuma yake mu zanto masu gaskiya ko mu kasance tare da masu gaskiya an gane ko don wanda ya yi gaskiya kuma ya kasance tare da masu gaskiya ya faɗi gaskiya ya aikata gaskiya sai samu gidan gaskiya a ranar gaskiya a wajen mai gaskiya an gane ko shi yasa Allah ce ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal shi Allah ma sunansa mai gaskiya ne wa ya'lamuna anna Allah huwa al haqqul mubin saboda haka gaskiya ba karamin abu ba Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya aya ta 119 suratul tauba kuma Allah madawacin sarki ya faɗa suratul muhammad falau sadaqullaha da za su yi wa Allah gaskiya la kana khairan lahum da ya zama musu alkhairi kuma don muhimmancin gaskiya a aya ta tamanin a suratu al-isra Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu gwalagwalan addu'o'i wa qul rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultana nasira Ce Allah ka shigar da ni duk abin da ya shiga cikin gaskiya ka shigar da ni ciki duk abin da ya fitar daga cikin gaskiya ka fitar da ni daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa hadisi Imam Bukhari da Muslim inna sidqa yahdi ila birr wa inna birra yahdi ila aljanna lalle gaskiya yana shiryar da mutum zuwa ga biyayya biyayya kuma yana kai mutum aljanna haka nan idan mutum ya ta gaskiya ya ta gaskiya sai Allah ya dau certificate da hannunsa hatta yuktaba inda Allah siddiqa sai Allah ya rubuta wane dan wane ne gaskiya ne sai Allah ya sani kana da wannan certificate din tana jira haka ne yace ƙarya tana shirarwa zuwa ga fajirci fajirci tana shirarwa zuwa ga wuta idan mutum yake ta ƙarya yake aikata ƙarya ƙarshe sai a rubuta rizal a wajen Allah wani makarici ne a hadisi ibn hibban kuma dubi hilayatul auliya annabi ya ce qulil haqqu wa in kana murran haka annabi ya ce wa abu ka faɗi gaskiya ko min dacinta kuma ya tabbata manzo Allah ya faɗa a hadisi Imam Bukhari da Muslim al-bayyani bil khiyari masu cinikayya biyu suna da zaɓi in dai ba su rabu ba fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bayyima wa in katama wa kadaba muhiqal barakatu bayyima idan sun cinikin sun gaskiya sun sun yi bayani za a sa albarka in sun yi ƙarya sun ɓoye za a zare albarka ya ake nufi yanzu na sayar da kaya akwai aibi sai na ɓoye ba faɗa ba sai na yi ƙarya na ɓoye to ko da mutum ya sayi wannan kayan ko na ci riban miliyan nawa ne to Allah zai cire albarkan kuɗin ma'ana zan rasa mai na saya da kuɗi. matsalolin su rika samu na na rayuwa kuɗin ya watsi shi ma wanda ya zo sayan kayan da zai bani dubu hamsin akwai wani kuɗi mai illa sai ya ɓoye ina fata an gane ya bi rababi to shi ma wannan kudin zai iya saya abin bai lafin ba sai ya zai ce wani ka sai min kaza firiji kaza ka ce original ne to na je ya kone inji ya kone to mai yiwa kai ma kai wa kata ma ne mai yiwa akwai kudin da yake da illa ka boye saboda haka both side wannan su yana son albarka da mai siye da mai sayarwa a gaskiya ayi yi bayanin illa in ban manta ba imamu a imamu abu hanifa sunansa nu'man abu hanifa tajiri ne mai kudi ne na bala'i don da ya ɗauki malamin ƙur'ani ma da ya koyar da dansa suka soke fatiha aya bakwai nan albashi da ya ba malamin da dinarin kai canza ya kai miliyan bakwai kudin soke fatiha kenan jama'a to imamu abu hanifa ya taɓa odar kaya raƙuma ɗari eh, afuwan raƙuma dubu ɗaya a cikin kayan gwanjo ne to shi da mai an zo da kayan sai ya buɗe kowane menene dila a bibbika ya sai ga akwai wani yadi yana da illa sai ga wa ɗan gidansa idan ka je sayarwa ka ware ka yi wa mai shi bayani yana da illa kuma ka yi masa ragi gwargwadon illa dila manaja da ya tafi sai sayar da kayan sai manta bai yi bayanin illar ba to da ya zo ya gaya wa imamu abu hanifa kasan ai allah ya ɗauke wa al'ummarsa kuskure da mantuwa amma don waraki irin na abu halifa ina ma ce to kudin da ya dace a yi ragin tun da ba san mai shi ba kawai ya sadaka da kudin sai da ya ce wannan kayan da aka fitar da shi kuma dubu ɗin an sayar da su an to kudin kayan gaba ɗaya sadakar wa miskinai haka yi don kawai suna tsoron lahirarsu su ba duniyar ne a gabansu ba kaga bayan allah jama'a to kaga a lalle gaskiya yana da muhimmanci a rayuwa ana cewa karyar wane ya kare amma ba a cewa ne gaskiyar wane ya kare wannan kenan don aka mu kiyaye wannan sannan kuma ga maganganun salaf akan gaskiya umar dan khattab yace alayka bisidqi wa in katalaka wallahi ka faɗi gaskiya ko da zai sa bindige ka kashe ka ka faɗi gaskiya ko da zai kashe ka ibn abbas ya ce arba'un man kunna fihi rabiha abu hudu duk wanda ya tattara siffofin nan guda hudu ya ci riba na farko asfilku ka zanto kana da gaskiya sai na biyu alhaya kana kunyar na sama da kai kana da kunya ba wa idan ka abushe kana yi wa kowa rashin kunya ba sai na uku wa husnul khuluq kan hali sai na hudu wa shukr yawan godiya wa Allah ai na yi wa mata lacca shekarun jiya kan ashukur don dama abinda zai kai mata wuta a ranar alkiyama rashin gode wa miji ne shefa laccar da muka yi a nan ranar litinin da mata a kan godiya domin duk wanda zai gode yana cikin ƙari ne la'in shakartun wallahi duk matsalar najeriya da yau kowa kowa kawai a najeriya ta alhamdulillah allah mun gode masa wala kafin gobe naira za ta hau dala ta fadi matsalar tsaro duk amma problem ne ba ma godiya ai har na yi wa ɗalibai mata misali a nan don ka sani godiya yana kawo ƙari lokacin da jami'ar mu na hizma suka samu kyautar mota ta yi shekaru ran da aka je za a ja a yi wa mai shi godiya bai tare ne ya bayar ranar da za a ji a masa godiya an ja same su a islamin da suka fara an je godiya ko godiya ba ka sai kara ambulance kuma ba yi la'in shakarto dan da kuma ka gani godiya duk wanda zai gode yana da ƙari amma ita bata gode ba sai ga aure yana da matsala shi ma ta yi kwalliya bai gode ba ta yi ta haƙuri da ba mu ta gode wa juna wanda kirin abu suleiman yake cewa ka sanya gaskiya shi ne dokin hawanka eh, gaskiya shi ne takwabinka allah kuma shi kake neman yardar shi haka na ahmad ibn khudrawai ya ce man arada an yakuna allah ta'ala ma'ahu duk wanda yake son ya zanto tare da allah duk inda yake yana tare da Allah falyalzimi sidqa ya lazunci gaskiya don Allah ta ittaqullaha wa kunu ma'as sadiki haka nan Junaid yake cewa haƙiƙanin gaskiya shi da kai faɗi gaskiya a inda ba abin da zai karɓe ka sai karya a gane ko to wanda kai ne mai gaskiya inda babu abin da zai karɓe ka sai gaskiya Allah jiga albani zaria aka kira shi gaban manya aka can mun ji kayan sallar juma'a karfe goma sai ta a'a ba karfe goma ba sai aka ɗauka sai ce karfe ɗaya ko karfe sai ta a'a ba karfe goma ba karfe tara ne <laughs> kaga in ana ganin ma so mafi ma kai can ba <laughs> ita karfe tara ne so ana son mutum ya zanto mai faɗin gaskiya haka nan zunnun al ya yace a sidqu sayfullah takobi gaskiya takobin Allah ne in kana son Allah ya ka takobi ka rike to ka rike gaskiya ma wuzi ala shay'in illa qabahu gaskiya ba abinda za a sha kai sai ya yanke to takobin Allah ne menene ba zai sare ba ibn al-mubarak abdullahi kenan yace lalle fudal ibn iyad ya sadaqa Allah ya zanto yayi wa Allah gaskiya fa ajra al hikmata ala lissaniki sai Allah ya gudanar da hikima akan harshen sa Yusuf ibn Asbad yace lisadiq Salatu khisal thalathu khisal ga mai gaskiya yana da ɗabi'u uku alhalawa halawa eh, yana da zaƙi ma'ana walmalaha kuma yana nan gishiri-gishiri walmahaba kuma gaskiya yana kawo kwarjini eh, gaskiya yana da kwarjini malik ibn dinar ya ce asirku wal ya tare kane fil da gaskiya da ƙarya yadda kasan kaga sojoji suke fafata da boko haram allah taimake su yadda kaga jami'an tsaro suke fafatawa da barayi shanu da kidnappers da yan ta'adda haka da gaskiya da ƙarya suna fafatawa a zuciyar dan adam gaskiya yana cewa ƙarya ka fita ka bar ni anan ƙarya fa yana ga gaskiya ka bi saka bar nan zo ba za su su bi wuri ɗaya ba hatta yukhriju hatta yukhriju yukhriju ahad ahaduhuma sahibahu har sai ɗayan su ya fitar da ɗayan sa saboda haka duk wanda ya ga akwai ƙarya a zuciyarsa to ba shi da gaskiya ko ɗaya wanda ya ga akwai gaskiya a zuciyarsa to babu ƙarya so bin na ba su haɗuwa wuri ɗaya fudali ibn iyad ya ce ma ta zayyana nasu bi shayin afdala min as-sidqi babu abinda mutane za su yi ado da shi ya fi gaskiya gaskiya shine adon da yafi komai duk yadda mutum ya yi ado amma an ce makareci ne har yara suna ta Allah tsira uwar mai kariya uwarsa ma ba a bari ba to jama'a mai ya shafe me yasa me yasa shafi uwarsa a ciki ai laifin wani ba ya shafan wani wannan kenan za ga ba tun a yaren ta duk da har yanzu mamu yaran ne sai ya yi magana Allah sai ne mai ƙarya mai ƙarya bai za a jefa masa inuwa an gane ko haka nan ka dubi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lazimci ɗabi'ar gaskiya annabi yana kogon hira yana ibada malaka jibril yanzu yake kai ikra kai karatu ya zare masa ido annabi ce ma ana bi ban iya karatu ba malaka jibril annabi ta fa akhadhani fa khaffani hatta balagha minni al-fuqr malaka jibril ya kama ni ya matse ni ya shake ni wahala ya kai wahala jama'a ce malaika ya matse mutum ai ka san ne matsa ya kai matsa wai kawai sai yayi karatu sai malaka ya sake shi ya ce to yi karatu yanzu ya ban iya ba to zai kariya ne ban iya ba sau uku mala'ika na cikuman sa sai yayi karatu da wani ne yanzu aka ce yi magana da China kace ban iya ba walla ana kushi din bindiga kai China kwa sai ka ka jagwalgwala ne ko da baka iya amma a uku din annabi na cewa ma annabi qari'in ma annabi qari'in ma annabi qari'in duk da mala'ika ya matse shi kenan ka san dai wannan annabin ba zai fatawa akan ƙarya ba ba zai faɗi son zuciyarsa ba tunda mala'ika ya matse shi sai ya yi karatu yake ce shi bai iya ba ko ba zai jagwalgwala ba ba zai yi karya ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sannan kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gida a tsorace baya ya bar gogon hira yake to Khadija laqad khashitu ala nafsi ina wa kaina tsoro anya ba zan tabu ba anya bazan zan haukace ba anya ba aljanu na gani ba anya ba ma sai Khadija ku ji abin da Khadija tace ce kalla ƙarya ne a haka ba zai faru ba ba za ka hauka ce ba ba za ka yi kaza ba fa wallahi la yuhzika Allahu abadan wallahi ka fi gaban Allah ya kunyata ka Allah ba zai taba kunyata ka ba har abada a jahiliya Khadija take wani sharhan jama'a musulunci ya tabbatar da shi dubi sahih bukhari sai ta faɗi hujjojinta ba sai annabi ba duk wanda ya shiga hujjojin khadijan ba zai kunyata ba ta ce na farko innaka latasilur rahim kana sada zumunci nabi wa tasdiqul hadith kana da gaskiya a magana sannan ko duk wanda ba zai iya daukan nauyin kansa ba kana daukan nauyin sa wanda kasuwansa ya lalace kana ba sa jari ko kana mutunta bako wa tu'inu ala nawa'ibil haqq duk wanda masifa ya same shi na gaskiya kana taimaka masa iska ya kwashe kayan kan ɗakinsa kana sa masa hannu ka taimaka shi wannan hadisin bukhari ya rawaito hirakla ya tambayi abu sufyan sakar ibn harb lokacin abu sufyan bai musulunta ba yace ce na ji muhawai wani annabi a cikinku to wai wannan annabin me yake ce muku ku yi ne Herakla yana kafiri to yana cewa mutanen sa ku bauta Allah shi ɗaya banda shirka ku bar abin da iyayen ku suke fada ma'ana in ba daidai ba wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afaf was sila su abu da annabi yake umurtar su akwai gaskiya imamu bukhari da muslim sun kawo wannan hadisi har kafirai har kafirai makiya annabi sun yarda annabi mai gaskiya ne akhnas ibn sharik ya hadu da abu jahl ranan badar sai ce abu jahl ya amal hakam ya abu jahl duba dubi gaba da baya dubi hagu da dama ba kowa a nan sai ni da kai kafire da kafire sun haɗu kenan ba wanda yake ganin babu wanda yake jin kai dai ai ka kusa da muhammadu duk da dukkan ba mu imani da shi ba don allah ka bani labari muhammadu nan yana da gaskiya da kuma makarici ba sai abu jala ya ce wallahi inna muhammadan la sadiqun wa ma zaba muhammadun qad lalle wallahi muhammadu mai gaskiya ne ko muhammadu bai taba karya ba yadda kawai muna tada kura ne kawai kana da shi haka ce lokacin da Allah ya saukar da wa an a anzir ashiratakal aqrabin ya kai annabi ka gargadi danginka na kusa ka tafi kiyama akwai matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai fito ya hau da safa sai fara ihu ya bani fa'ar ya bani abdi ya bani addi yace ya ku kabilar wani ya qurayshawan makka cap suka zo suka taru a gargashin dutsen shi yana sama sai ya ce a ra'aitukun lau kuma anna khailan bil wadi turidu an an tughira alaykum akuntu musaddiqi dan Allah yanzu da na ga muku akwai makiya a bayan dutsen nan yan bashi, yan daba yan ta'adda suna kan kamar farmaki a nan garin makka za ku yarda suka ce ma jarabna alayka kadiban ai ba mu taba tuhumar ka da ƙarya ba za mu yarda to shi da sai annabi ya ce ni mai gargadi ne ni manzo Allah kaza har zuwa karshe musulmi ya kawo ka kafirai ne suka ce ba saba taba sanin sa da ƙarya ba jama'a ah Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda shi don ma tsabagen kuda annabi in zai faɗi hadisin annabi sai ya kirari sai ya haddasa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa sadiqul masduq shi mai gaskiya ne ko abun gaskantawa lalle gaskiya jama'a ba karamin abu ba gaskiya in kai mai kudi ne yana sa kudinka ya karu arzikinka ya karu amma in kana da kudi ka fara ƙarya, an gane ko 'yan mata ko mutane kare da karyar da ya wuce matsayinka wallahi za ka talauci wani alkawari ka ji da kyau za ka talauci ga hadisi ya ishe ka hujja hadisan nan na mutum uku cikin banu isra'ila wanda ko da ah, nawawi a cikin riyadu salihin ya kawo wannan hadisin hadisin imam bukhari ne ya kawo annabi ce an yi wasu mutane guda uku a banu isra'ila ko daya makaho ne daya yana da cutar albino zabaya wanda mutum zai zama fari fawwa na ukun ko yana da cutar kuturta kyasbi jama'a na mutane ba ba ƙasa ɗaya suke ba kasa ana kai ayyukan musamman litinin da alhamis kowane litinin kowane alhamis suna fufa a lamba na ɗaya suna crash a ibada a duniya su ne suke zama lamba na ɗaya su shi ke Allah yana so ya jarrabe su ko jama'a jarrabawan da gaskiya ne za a ci da rowa za a fari. da ƙarya za a fari sai Allah ya tura mala'ika sai dai gaishe da mai zamaya albino suka gaisa me matsalar ka yace cutar ne ya ishe ni ina son in rabu da wannan cutar don kowa yana kyama na dangi ma ba su zuwa inda nake sai daga hannu mala'ika ya ce ya Allah ka warkar da shi sai ya shafa shi mala'ika sun farmuta yanzu sai warke sai mala'ika ta a dukiya mai kake so sai ki raƙuma sai dauki raƙuma ta mace mai ciki ya bashi yace Allah sa maka albarka ta gida sai kenan ya samu jari an tafi an cewa da wa'aye ya tafi wajen mai kuturta su ya yake kai ne damuwar ka shi ba ta irin wancan cutar na an kyamace ne. kowa na gudu na kowa baya sai musaba da ni zai kuturce ni kawai Allah ya raba ni da wannan cutar shi nan sai zuwa ya shafa shi warke mai kake sa dukiya ce sa sai ba su kariya mai cike ce ka tafi Allah sa albarka sai ya wani makawo ya gaishe shi me da mun kuma sai ce Allah ya damu da ido to ina rayuwa ban san ƴaƴa na ba ban san mata na ba ban san kansu ba to shikenan sai ya shafa shi sai da sai ku me ke sa dukiya ce tumaki sai doki tinkiya mai ciki ya bashi ya ce ka ji Allah sa albarka bayan shekaru sai wacce ya zato duk kasar su ba wanda ya kai su arzikin raƙuma mai cuta albino a da ko ya zama kyakkyawa masha Allah na biyu mai cutan kuturta duk kasar su ba wanda ya kai su arzikin shanu sanin ko mai makawa a da duk kasar su ba wanda ya kai su tufaki to ba malaka ya za sake biya musu jaraba ba sai ya zo da a siffar mutum mai cutar albino sai ya zo ya gaida ya zo ya ce ya zo ko ba sai yana so ga yalla bai aka ce yalla bai yana barci ka biya ga yalla bai ma bi protocol me albino na da ba jama'a shikenan da suka haɗu sai ce yalla bai wallahi na to guro ne guzuri na ya yanke ban da agaji a wajen kowa yau ba inda nake sa nan samu agaji sai wajen Allah sa'an nan wurin ka dan Allah ka taimaka mu da raguma daya duk kasar ba ya ce wa raguma dan in ƙara zuwa inda zai bulaguro sai su kai matsaloli sun yawa ba su ne halayen alhazan yau ba da za ka je neman taimakon addini taimako don marayu tole na gidansa ne fa yi cika yake kwashewa sai ya zama hujja ce ah, ina aiki ta je ka yi ta aiki iya mal alama kana cika inna amiluna ba kule malu alama kana cika inna amiluna shi ne sai ce to amma fa kamar na san ka ba kai da kai ne mai albinon nan ba ka warke ko talaka ana gudun da ta karya ne inna ma warisu hadal mal kabirin an kabir na gaji wannan dukiyan Kabirin an kabir daga iyaye da kakanni mu familin ba a taba wannan cutan ba familin mu mangal ne yan masu kudi ne to ba karya kai ba to in karya kai Allah bayar da ungulu gidansa na tsamiya. yana tafiya ba sai talauce ba haka aka je wajen makawo shi ma ya fada a wajen kuturu shi ma kai maka wani shi ma ya karya yake bai taɓa kuturta ba ko shi su gidan arziki ne iyaye da kakanni aka yi masa to ana tafiya ya talauce makawo ne da aka je shi da sun ta kai za ta yi makanta na san zafi makanta na san raɗaɗinta wallahi ka shiga garkira duk abin da ka so ka ɗauka ko garken ka ɗauka gaba ɗaya ba zan ja da kai ba ai da na yi makaranta da talaka ne ni to shi ne ban jama'a ya zauna na aljanna ko arzikin ya tsaro wanda ya nuna maka ƙarya yana watsar da arziki shi yasa ka gani ne masu kuɗin mu in kana da yaro ya fara neman mata ya koyi karya sai ƙarya ta tsara sai ka dawo gida ka zauna yawwa in ka ga ɗanka ɗan ƙarya ne yana tsara yan mata ka fitar da shi a kasuwa ka kai shi ya karatu ka ɗauko bare mai amana ko ba aka bane ba duki ake so a tsare ba ka ɗauko mai amana ya tsare wannan kenan to saboda haka ƙarya yana tsiyatar da mutum koda yana da arziki sannan ko gaskiya kuma yana tattala arziki Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yarda yana ladabtar da mutane gaskiya yana ilmantar da su yana cewa ku yi gaskiya ko da mutum ya ɗauka gaskiyar nan zai hallakar da shi yayi sai ya ga ya tsira za su ji bayani a gaba lukmanul hakim an tambayi lukman cewa me ya kai ka matsayin da ka kai kai ba annabi ba lukman kai ana cewa shi bawa ne amma ga shi har a cikin qur'ani ga suratul lukman Allah yana cewa laqad atayna lukman ke mata me ya kai ka wannan matsayin sai ta gaskiyar zance da ba da amana kuma ina barin abin da bai shafe ni ba wa tarki ma la ya'ni ni ko ina barin me abin da bai shafe ni ba to yanzu yau barin abin da bai shafe mutum ba yayi yayi wuya yayi wuya yanzu kwana biyu uku nan ana tada da jijiyar wuya a social media Zainab yar malam Jafar ta zo tana tafsiri ko ba gaba sai wanda ya tashi a tafsirin ya mace bai halatta ba wannan wannan wannan to me ya zafi ko za ka masu tattauna wannan matsalar fa ba ba ɗaliban ilimi ba ne ya za a yi sai mace ta yi tafsiri kaza kaza to amsa jama'a hasadar me yar malam jafar ta yi tafsiri kana son ta tafi kanewood ne malam jafar an kani ne yar ali nuhu ne to ne ne kuma yar malam jafar sai tafsiri ba shi ke nan kyawu eh dai gaji ubansa ba dan dan ya abi alim malam saboda ka ga yan fim yayan sun gaje su a fim ba ku ihu ba kawai yar malam jafar tana tafsiri kai ma in yarka tana ta yi karatu ka zo mu ba ta da na'ura ta yi tafsiri in ba ta yi ba ku rufe ka taje ka saurari tafsiri shi nan ba a ba to ne a ciki ba ka ji an ummul mu'min hadisi sai nawa ake karbuwa daga mata mu maza muna tafsiri muna jawo hadisan mata to matan ba ba mazan su kai ba da ka ji karatu mu muka ce ya halatta mace ta yi aikin likitanci to tafsiri ne ba za ka yi ba ka yi wa mata tafsiri shi na haramun kowa maza ta sa niƙabi mana ta jikin da ta yi tafsiri ne a ciki mata ba sa bin gida-gida suna daga maganin polio to wace musu haramu kawai bakar hasada malam damar ya rasu baiwar Allah ki ci gaba da tafsiri eh, a zamanin ku ta fara tafsirin su Dr. Sani ba sani ba ne Dr. Sani da ilimi ba sani ba ne su shi abdullawa ba ba sani ba ne su Dr. Bashir ba sani ba ne ba su ne iyayenta ba su rasa sa to kai kana bata lokacin ka kana na iri na baka san komai ba

saboda ga muje mu rika abin nan kasa ne muna da malamai wasu maganganun mu daina babatu in ba daidai ba malaman za su yi magana yar su ce malam Jafar ko shi ma ya bada amsa kamar ya san yar su za ta yi tafsiri an da bai san mace za ta yi tafsiri ya ce za ta yi bai ma san yar su za ta yi ba ya shin fuda mata za mu shi ba a bin sa bashin hujja yi da shi da albani sun zuba hujja kuma sun aje wasu a lo kawai sai ga abu ya faru kawai sai ga kamar yau suna raye kawai sai ga aibatawa malaman malaman Allah kenan kunu rabbaniyina kenan bima kuntum tuallimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun sai abun ba su nemi daukaka ba ba su nemi suna ba malamai na Allah jama'a babu rawar kafa Allah mu dace don haka mu tsaya akan gaskiya gaskiya shine komai jama'a gaskiya shine rufin asiri ko ka bar abin da bai shafe ka ba haka nan ah, maba ibnu isa yana ba da labari me yasa ibrahim ibn adam ya samu daukaka sai ce ibrahim ibn adam ba bai samu daukaka don ya ki mu azumi da sallah ba walakin bi sirqi wa saha sai dai da gaskiya da kyauta wani mutum ya zo wajen hajjaj ka san da aka yi sarki aka yi duniya ba yi sarkin da ya kai hajjaj ibn yusuf ba shi yasa aka ce da kowane karni kowane al'umma za zo da bubun sarkinta a tara su gaba daya to ba mugun sarkin da ya kai hajjaji ibn yusuf ko fir'auna bai kai hajjaj inda iya zalunci sai dai kawai shi ba kafiri bane hajjaji ibn yusuf akwai wani ana cewa masa rubi'i ibn khirash rubi'i ibn khirash yana da yaransa guda biyu sai wa hajjaj ibn yusuf laifi kuma an yanke wasu hukuncin kisa sai suka gudu <laughs> an gane ko sai aka ji labarin yaran sun zo da daddare a ɓoye suna gida sai hajja ibn yusuf ya tura aka kira ribai ibn khirash bayan yan gulma sun kawo sai ya ce ina yaranka sai ce huma fil baiti wallahu almusta'an yara na suna gida muna neman taimakon Allah sai hajja ibn yusuf ya shiru yace na yafe su har ma ya kara musu da jari ya ce don gaskiyar da yi mu ba umar yadda yi gaskiya shi tsira ba to ribi'i bai gaskiya ba bai tsira ba shi ne iyakarsa kenan jama'a ismail ibn ubaid ismail eh, eh, hajja ibn yusuf da ya yafe ya ba su jari ko ya samu kaya na alfarma ya ce a kai wa yara. ismail ibn ubaid ya ce lokacin da mutuwa ya zo wa baban shi sai baba ya tare ƴaƴansa sai ce ya ku ƴaƴana alaikum bi taqwallah ina umurta ku da tsoron Allah da karanta alqur'ani kuma ku yi gaskiya wa alaikum bis sidqi ku yi gaskiya hatta law qatala qatala dukum qatilan da ɗaya daga cikin familin ku ku uwa ɗaya ba ɗaya ɗaya kisa shikenan sai aka zo aka ce waye kisa to ya ce dan uwa na ne ya kisa ya nuna shi sai ce wallahi ma ka zamtu kizbata mundu qaratul qur'an Wala tunda baki na na aje na fara karanta qur'ani ina alhamdulillahi rabbil alamin nace harshen nan tunda ya fara karanta alqur'ani na haramtar masa ƙarya harshen da zai karanta qur'ani ya ƙarya yawa ne jama'a ba daidai ba bilal ibn rabah bilal ibn rabah dan uwansa yana neman aure kuma aure yana neman auren bakurai shi in kana son mace mai tsada a duniya ka nemi bakureshiya bilal kuma bakin fata ne dan nan afirka ne ko ka ce ɗan ethiopia ko ɗan eritrea dan nan afirka ne bakin fata ne gashi nan baki kamar gawai ga dan wasa baki kamar gawai sun je nema masa wata lafiyayyar balarabiya bakureshiya yar gidan mulki to irin ka tura manya su tambayi auren nan to da ya shigo sai ya ce nahnu man qad araftu mu dai kun san mu inji bilal kunna abdaini fa atakana Allah ta'ala da ni da angon da nazo nema masa aure gashi nan tare muka zo dan dan wana duk mu da bayi ne Allah ya yanta mu wa kunna balaini ko mu batattu ne kafirai ne fa adana Allah ta'ala sai Allah shirye da mu wa kunna fakirai ne mu talakawa ne fa adana Allah ta'ala sai Allah ya wadatar da mu wa ana aqtubu ilaykum fulanaka li akhi ina neman auren wace wa dan uwana fa in tankihu halahu falhamdulillah ta'ala wa in tarudduna fallahu akbar in kun ba in kun aura mishi mun gode wa Allah in kun hada Allah mai girma Allahu akbar sai mu tafi shi kenan sai da taban yaka suka yaka suka ce mu hadu a bayan labule suka tattauna sai suka fito a tattaunawar su ga cewa shi bilal da tabbas mun sani ko da gashi nan ya ka gazawarsa mutumin kirki ne da ne manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da mutumin kirki ne yana da matsayi wajen annabi sai mu bashi sai aka bashi sai aka ba dan uwan shi da suka fito sai dan uwan da shi ya kai dan uwa na ai muna da falaloli don me baka irga falalolin mu ba sai ka irga gazawar mu sai eh, ya akai sadaktu fa an haka sirk na yi gaskiya ne sai gaskiyan ya aura maka amarya an gane ko saboda haka kar a zuwa ce muka in ba da karya ba za ka matar aure ba da karya ke rasa matar aure jama'a haka nan eh, ya tabbata ɗawus yake cewa ɗawus yake cewa ma shafa ne ahadin min alhajjaj ma shafa yamaniyun ba wanda ya warkar da ni daga hajjaj kamar yadda wani ɗan yaman ya warkar da ni ya ce ɗan yaman ne ya zo yana ɗawafi a ka'aba sai suka haɗu da hajjaj sai hajjaj mugun sarkin sai ce ya kai ɗan yaman yaya kaifa khalafta muhammad ibn yusuf don wanda ya naɗa don bayan hajjajin a wani ana ce musu muhammad ibn yusuf daɗi ne shi ma ya addabi mutane a lokacin yadda tarihi ta maimaita kansa Eh, sai ce na bar eh, eh, Allah tsare mu sai ce na bar sa gashi nan da kiba ya koshi sai ta to ai ba akan koshin da nake tambayar ka ba yaya adalci sai ta ah, zalimi ne ko dan uwan Hajjaj ne fa ka Muhammad ibn Yusuf Hajjaj ba ibn Yusuf zalimi ne sai Hajjaj ya ce ah, yaya kana kushe shi ne ya kake kushe shi ka san wane ne ni sai ce na sani mana ba kai da hajjaj ibn yusuf ba to ka san alaƙar muhammad ibn yusuf ne ya ce na sani mana ba dan wanka ne uwa ɗaya uba ɗaya sai hajjaj ya ce a cikin larabawa wa fi kirki sai ce banu hashim ya ce don ne sai ce don muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin su ya ce to a cikin larabawa ya fi sharri sai ce mutanen tsakif sai ce don me sai ce don kai hajjaj kana cikin su ya kai jama'a sai ce a kawo dinari dubu goma a bashi kyauta dinari dubu goma naira biliyan daya a naira yau don kowane dinari dubu miliyan ɗari ka gani Ya faɗi gaskiya sai ya samu jari hajjaj ibn yusuf ya yi ba wata rana ya tsawaita hudubar kuna ji ya tsawaita hudubar ya tsawaita an fi awa kawai sai wani mutum ya ce as yi sallah ya hajjaj sauko daga mimbar ya yi sallah fa innal waqta la yantazuruka ai lokaci ba ya jira kada ba awa ɗaya zuwa biyu war rabbu la ya'zuruka Allah kuma ba zai maka uzuri ba hajjaj ta waye wannan ko zo ya ta kai shi kurkuku aka ji aka kulle sha kurkuku shikenan sai dangin mutanen sai suka yi miki yanzu ya za mu karɓi wannan bawan Allah sai suka ce mu zo wajen hajjaz su zo wajen hajjaz suka ce Allah sarki ai wannan ba ya wannan da ya maka rashin kunya da su ba su gane ba ba ku ka ne ai nan mu ne kamar ke ne ba ku gaci ne sai a ga ce to ni na dauka mai hankali ne a ji a cire shi aka ji aka ciro shi amma ce zan tambaye shi da aka ciro shi ce ana fito da shi sai shi ai ban san eh, wannan ma'aukaci ba yana ga yan uwansa amma tunda mahaukaci da mun ya ce mishi amma da ba mahaukaci ba sai ya yaba wa aya zaki sai wace ya ce ma'azalla Allah tsare ni wallahi ni ba mahaukaci ba ne yawwa a ja a ɗaure ni kar a yi ƙarya don a kubutar da ni da hankali na ras sai hajjaj ibn yusuf ya ce to hankalin ga yadda ƙwarai kuwa sai ce to je ma an yafe maka ya gara masa da jari ta ji shi sai na umar ya fada ka baɗi gaskiya ko a inda babu abin da zai karɓe ka sai ƙarya za ka samu hanyar tsira abu abdullahi ramli ya ce na ga sarki mansur addinauri a mafarki sai na ce masa me allah ya maka sai ta allah ya mun gafara eh to ya rasu sai ya ce sai na ganshi a mafarki sai ya ce ya ka da Allah sai ta Allah ya mun gafara ya mun rahama ya bani abin da ban yi tsammani ba ya bani aljanna ya ce don me Allah ya baka wannan sai ya ce Allah ya ce mun asidku don ina da gaskiya don gaskiya Allah ya bani aljanna haka nan abu amrin zujaji zujaji abu abi amrin zujaji ya ce mamarsa ta rasu kuna jin da mama ta rasu sai ya gaji gida sai sai da gidan dinari hamsin dinari hamsin an ce dinari hamsin kamar ka ce yau don kowane dinari ɗaya naira dubu yana ɗaukar dubu ɗari to kaga dubu ɗari sau hamsin miliyan biyar sai ce sai na sayar ya ina tafiya sai na ga yan fashi sai suka ce da ni kai zo kana da kuɗi sai da ce za su nan ma ɗauɗauwa sai ne ka musu dinariya musu sai suka ce ba san mu yan fashi ba sai ce to don ina tsoron ku sai in karya sai suka ce mun tuba daga fashin shi kenan gayyar tawa haka an samu wani cikin salaf ma zai tafi neman ilimi ma mamarsa ta ba da kuɗi mai yawa sai ta ce karka yi karya wasiyar da ta mishi ya ji haɗu da yan fashi suka same shi suka ce kayi na za je zan je karatu to kana da kuɗi yake ba sai suka ce tafi sai da yi tafiyar mil wajen biyar sai suna da wasiyar mamarsa kada ka yi karya sai ya dawo <laughs> sai ce jama'a ga shi na yana da kuɗi sai ta samu su suka ce ah, kai ta babbe ne ce hankali na suka ce to ba ka tsira ba ya ce eh, to ba mata ta ce kar yin karya shi ne na zo na jamu gaskiya in za ku karba ku karba yi gaba sai shugaban yan fashe ya ce kai ya ji a kalik na sai ce ni fa wannan fashin da nake uwata ba ta sani ba don ita tambaye ni na mata karya ba wannan sana'ar ke ba don haka ku naɗa wani ni na ba sai suka ce a ai tunda ka yi ritaya mu ma mun yi ritaya sai suka bi shi suka tafi neman ilimin tare ko suka zama malamai duka gaskiya tsira ne shi yasa mai baiti yake to walam ara mithla shirki asna li ahlihi idza jam idza jama'atuhum war rijal hakanan yake cewa ma ahsana shirka fi dunya li ba abin da yake gaskiya kyau tun a nan duniya ga mai fada wa akba al inda Allah wa babu abin da yake ƙarya muni wajen Allah da mutane to jama'a wannan shine karin bayani akan wa inna lasabiquna kuma tabbata lalle mu masu gaskiya ne insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi ayar da yake biye da shi abinda muka faɗa na daidai Allah ya tare tarayya alada kuskure ko kuma tuntube insha Allah ya ce mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin